This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16 kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalol fm muryar arewa da kuma niyya haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga labarin mai karantawa Jummai Alli. Kafofin yaɗa labarun ƙasar Faransa sun ba da rahoton cewa rakodin da aka samu cikin jirgin saman fasinjan ƙasar Rasha da ya faɗi sun nuna cewa tashin bam ne ya sa jirgin ya hatsari a Masar a makon jiya ya kashe dukkan mutane mai tan da 24 waɗanda suke cikin jirgin. Wata kafa ta bayyana cewa masu bincike sun tantance cewa bayanan rakodan da kuma maganganun matuƙa jirgin da aka yi nazarinsu su sun nuna cewa komi na tafiya yadda ya kamata a cikin jirgin. To amma bayan mintoci 24 da tashin jirgin haka kwatsam sai aka ji shiru. Ɗaya rakodin sai ya ɗauki sautin wani ƙara da ke nuni da cewa bam ne ya tashi. Shugaba Barack Obama na Amurka da Prime Minister Ingila David Cameron dukkansu sun ce tana yiwuwa an kai wa jirgin hari ne da bam. To amma shugaban Rasha Vladimir Putin ya yi watsi da cewa harin bam ne aka kai wa jirgin. Sai dai a jiya Juma'a shugaba Putin ɗin ya dakatar da zirga-zirgar jiragen saman fasinjan Rasha zuwa Masar har sai Rashan ta tantance dalilan da suka sa jirgin ya faɗi. Bayan an yi shekaru bakwai ana yin muhawara, jiya Juma'a shugaba Barack Obama na Amurka ya yi watsi da batun gina bututun mai na keystone da ake ta cacar baki a kai da ake son ginawa daga jihohin da ake haƙo mai a ƙasar canada zuwa yankin tsakiyar amurka shugaba obama ya faɗa a fadar white house cewa bututun man mai tsawon kilomita 1,900 ba zai biya bukatun amurka ba haka kuma ya ce bututun man ba zai ba da gudunmawa ga bunƙasa tattalin arzikin amurka na lokaci mai tsawo ba. ta hanyar samar da ayyukan yi ko kuma rage farashin mai wa mutanen da suka mallaki motoci a nan Amurka. Shugaba Obama ya ce tuni ya buga wa sabon Prime Minister Canada Justin Trudeau ya bayyana masa shawarar da ya yanke game da batun gina bututun. Dama kuwa masu hankoron kare yanayi sun dade suna ikirarin cewa shirin na Keystone zai ƙara gurɓata yanayi. An shirya gina bututun man ne domin jigilar garwan ɗanyen mai takwas a kulle yomen daga Kanada zuwa madatsin mai a jihar Texas nan Amurka. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban ki ya ce kamarin tarzoma a ƙasar Burundi yana firgita shi kuma ya yi Allah wadai da kashe ɗan wani sanannen mai hankoron kare haƙƙin jama'a da aka yi jiya Juma'a. A wata sanarwar da ya gabatar jiya Juma'a ya ce gano gawakin farar hula a 'yan makonnin da suka shige a yayin da yawancinsu an kashe su ne babu gaira ba dalili yanzu ya fara zama ruwan dare a unguwanni da dama na bujumbura babban birnin ƙasar ta burundi mutum na baya bayan nan da aka kashe shi ne dan Pia klaba bonimpa mai hankoron kare hakkin jama'a wanda aka kashe shi 'yan sa'o'i bayan an kama shi a birnin bujumbura shine mutum na biyu cikin iyalin Mopimba da aka kashe cikin 'yan makonnin da suka shige. Bugu da ƙari, Mr. Ban ya yi Allah wadai da sanarwar da ake gabatarwa ko kuma kalaman da ake yi da suka nuna alamar ana yi ne da nufin haddasa tarzoma ko tsana akan wata ƙabila ko wata ƙungiya. Ƙasar Burundi tana fuskantar ƙarin kashe-kashe bayan da aka sake zaben shugaba Pierre Nkurunziza. a karo na uku da ya haddasa cacar baki. A ranar Litinin idan Allah ya kai mu aka shirya kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai yi wani taro na musamman domin tattauna kamarin tarzoma a ƙasar Burundi. Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ana dab da kammala yaƙin neman zaɓe a ƙasar Myanmar da ƙila ya ɗora jam'iyyar National League for Democracy ta an siki bisa karagar mulki Kasashen yammacin duniya da ƙungiyoyin hankoron kare haƙƙin jama'a sun buƙaci a gudanar da zaben na gobe lahadi idan allah ya kai mu cikin 'yanci da adalci kuma babu kumbiya-kumbiya mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen amurka john kirby ya ce jama'an amurka suna nazarin zaben a zaman wata alamar ci gaba a ƙasar daga mulkin soja zuwa na dimokuraɗiyya. ko da yake an san siki tana jagorancin yakin neman zaben kalubalantar jam'iyyar da ke jan ragaman mulkin kasar tsarin mulkin kasar ya haramta mata zama shugaban kasa to amma a ranar alhamis ta ayyana cewa idan jam'iyyar ta lashe zaben za ta taka muhimmiyar rawa da ya fi na shugaban kasa bata bayyana abin da take nufi ba to amma tsarin mulkin kasar ya tanadi cewa duk wanda ya auri wani ɗan ƙasar waje to ba za ta zama shugabar ƙasa ba. Ana tsammanin cewa an yi tsarin mulkin ne domin mijin Ansan Suki wanda ya rasu baturen Ingila ne. Zaben da za a yi gobe Lahadi idan Allah ya kai mu shine zai zama zaben farko tun shekara ta 2011 bayan kusan shekaru hamsin da aka kawo ƙarshen mulkin soja a ƙasar Tanyar ba, wanda da ake kira ƙasar Bama. Ƙasar Rasha ta ce sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya gana da takwaran aikinsa na rasa Sajiya Lavrov ta wayan tarho jiya Juma'a a wani yunkurin faɗaɗa tattaunawa harkokin siyasar Siriya da za ta haɗa ƙungiyoyin masu hamayya da kuma jami'an gwamnatin Bashar al-Assad. Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani. jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi. Amma da me muke tafa da su ne cikin rahotannin namu Muhammad Salisu Rabiu. Malam Ibrahim barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke da rahotanni guda hudu. Rahoto na farko a game da muhimmancin jini yayin renon ciki da haihuwa. Rahoto na biyu zai magana a game da cutar zazzabin cizon sauro. Yayin da rahotonmu na uku zai magana a game da cutar bakon dauro. rahoto na hudu zai magana game da muhimmancin baiwa jami'an lafiya horo akai-akai don haka sai a biyo mu sau da kafa domin jin cikakken shirin. an ƙara jaddada muhimmancin mata masu juna biyu da su ɗau dukkan matakan da ya dace wajen ganin ba su fuskanci matsalar ƙarancin jini ba yayin renon ciki da haihuwa likitoci a jihar maraɗi ta jamhuriyar niger suka ƙara jaddada muhimmancin hakan shekara ɗaya da buɗa katafariyar asibitin nan mai kula da lafiyar mata masu jina biyu da ƙananan yara ga alamu an cin sauyi ga irin matsalolin da mata suka sha cin karo da su a kwanakin baya malam ibrahim mai kaka mai magana da yawon babban daraktan asibitin ɗaukan eh, nauyin mata da suka zo na wurin neman magani mun samu kimanin mace dubu biyar wadda suka zo na wurin buƙatar magani eh, a cikin wannan mata an samu kawai kimanin Eh, dubu da hudu wanda aka ma aikin tiyata musallama su kama matsala wajen aihuwa akwai wasu ayyuka iri-iri da na wasu radiyo da wani awon jini da yawa da yawa da aka samu aka ce ma a takamai da sai ce an samu ci gaba sosai sosai harka ce kai magana ta tiyata ga mata masu ciki ba a samu wanda suka rasa rayukansu ba eh to eh, kasan ana samun duka wannan matsaloli na rasa rayuka kai an ɗauka wajen harka mata dukkan suka zo wanda aka ma aiki na harka tiyata kenan matsalar ciki wanda Allah ya ma cikawa mun samu kawa kimanin mace 71 cikin tsawon shekara mata dama masu ciki galibi ake kawo wannan asibiti muddin aihuwa ko na'urar ta zo da rama da ma idan abin ya ta'anzara take kai ga fashi ko tiyata ga wata mata da ke ɗauka jiya bayan fashi. A gaskiya alhamdulillah muna samun kula sosai ga likitoci. Allah ya saka musu da alheri. Gaskiya alhamdulillah wallahi. Ina kiran ga sauran mata. Gaskiya ina kira ga sauran mata in suka samu matsala su gujo su zo ga likita fi su bi lillahi. A kula da lahiyarsu da taɗiyansu. Sai dai duk da nasarorin da aka samu a wannan asibiti tsawon shekara ɗaya akwai matsaloli na karancin likitoci ya zuwa kayayyakin aiki malam ibrahim mai kaka shi ya tabbatar da haka eh, babban matsala da adda ita ce ta karancin ma'aikata aikin ana son a ci gaba da shi sosai a yi yadda ake sosai da isasshen ma'aikata na biyu in akwai ma'aikata sai da kayan aiki musamman harkar magani eh, wajen harkar tiyatar nan muka zance wajen mata masu ciki kasan dokancen da gwamnati ya ɗauki nauyin wannan ba a duk macen ta so ba ta biya to amma ya kamata shi wancan abin da ya kamata macen ta biya tun da shi gwamnati ta biya ya kamata ya zuba wannan kuɗin a hannun santar don a ci gaba da sayan magani kenan wajen wannan matan nan dubu da na makasance ɗari takwas da aka ma aiki bisa ƙarfin jan halin gidan likitakin ne aka samu aka shi an ba ta da gwamnati biya ya zubo kuɗin da za a san magungunan yin haka nan me yasa naga ku kaido da tsarin tsarin iyali kuma to um, duka takamaiman shi dai kiwon lahiya abin da ake nema shine a kawo ma al'umma sauki a kiyaye ciwace ciwace kuma a kiyaye mutuwa majalisar duniya ta kiwon lahiya oms eh, lisan tana cewa idan mace tana dan sa tazara zuwa tsakanin aihuwa da aihuwa za a iya samun raguwar mutuwar mata bisa kashi 25 zuwa 30 a cikin 100 da yana da amfani wannan dan samun sarari na tsakanin wannan aihuwa da wannan aihuwa don kiyaye irin matsalolin da suke iya zakuwa a likitance muke ganin su ne abin da ke kawo wannan rasuwa ka wani zubar jini ka wani fashewa ma'aihuwa da sauransu da sauransu aihuwa ta zama to kulkusa ga su da yawa ma'aihuwar samu ta huta ba shi ke kawo wannan matsalolin da muke yawan samu na. ga fa wurin ai sha'ibu mani murya amurka daga maladi a jamhuriyar nijar. a gaida sha'ibu mani Shin ko mai sauraro ya san meye ya haifar da yawaitar cutar zazzabin cizon sauro a wannan lokaci da kusan kowane gida ka leƙa sai ka samu mai fama da cutar? Shi dai wannan zazzabi na cizon sauro ko kuma malaria a tuni ya fita daga cikin sahun nan na min sharrin aka ma shiga ma halaka domin dai a yanzu tsakanin yaro da babba mai ciki da marashi gida da asibiti kowa ka tambaya zai ce maka cutar ce dai ta malaria. Ni dai na fara jin dan sauki dai. Na je asibiti an gwada na an ce malaria ce. Duk maganunuwa ne a ciki na malaria. To Allah ya sawaki. Amin. Ciwo ne yake miki? Eh. Kanki yana ciwo? Eh. Wannan mamanki ce? Eh. To sannu ko? Malama ni ma dai malaria ce. Zazzabin cizon sauro ne kenan. Anya malama ni wannan sauran ma da yake cizon mu anya irin sauran ma da yake cizon mu ne a baya ne kuwa. Duk sauro malam ba sauro bane. To ai malama shi wannan sauran na kalarsa daban ce. Har ila yau wannan zazzabi na malaria ya fara zama gagarabadau a tsakanin al'umma dubi da kallon da jama'a ke mar tamkar baya jin alaci shemu to koya abin yake ga dai Dr. Kabir Ibrahim. Maganar malaria gaskiya yanayin da muke ciki ya faɗo cikin lokacin da dama a ƙididdigance mun san malaria tana yawan tana karuwa a cikin ɗan wannan tsuntsun duba alƙaluma abin da ya kawo tun daga watan bakwai na kowace shekara Julai, August, September har zuwa Oktoba da kafin sanyi kan kama a lokacin da hayayyafa sauro ta fi kazanta kenan kuma yawanci yawan sauro shine yawan malaria a cikin kowane al'umma. Saboda haka wannan yawan da ake gani mutane suna kamuwa da sauransu yana da nasaba da kari da aka samu na sauro da wuraren da yake kwanciya tashi ta dinga yada wannan ciwo daga wannan mutum zuwa ga wani mutum babu wani abu sabo da ya wuce wannan gaskiya ya faru amma dai abin da muka sani duk da irin wasan da ake yi na kare dan adam daga kamuwa da zazzabin cizon sauro musamman ma rabar a gidajen sauro nan da aka yi kusan a ko'ina ma a faɗin Najeriya nan musamman ma a nan arewacin arewa da yawan mutane ba ya amfani suke sanyi da shi a ko da yaushe ba wani da ce ma zafi wani da ce maka in ya shiga baya jin daɗi da sauransu amma mu kiran da nake shi ne in dai za a dimanci amfani da wannan gidan sauro to bismillah za a samu sauki bisa ga wannan matsala ta malaria to likita wani lokacin mutanen in sun ji sun je asibitin sun je asibitin zazzabin yaƙi, sai ka ji suna wannan sauran da yake cizon su ma wai su ba sauro ne da suka ka saba gani na yau da gobe ba wani kamar sauro ne daban yake cizon su. Eh wani a kusan hasashe ne dan yanzu kika kare mutane akan ciki kika ce to da sauran da ka saba gani ya yake yau yana mutum ya kawo maka wato ɗabi'un sa to da yau da kullum na maganin komai ce ka gan ce ka gan yau amma shi sauro ke san rukuni rukuni ne kuma dangi dangi ne kuma ba wai dangi ne kawai yake wata wannan ciwon malaria ba kuma ba mamaki misali wanda aka saba gani din ya zama kamar shi an dan ci karfin sa saboda magungunan da ake amfani da shi da gwaje-gwajen da ake yi akan akan wannan sauran ake yi saboda haka shi ya riga ya kusan wato danne jinsin wannan wanda mutane suka saba ba mamaki irin waɗannan sababbin jinsi su ma suna fitowa saboda yanayi ne na rayuwa sababar of the fittest ake cewa abin wato in bakai bango idan wannan sauro ya zo ya kasa to sai wani jinsi ya fito wanda ya fi shi ƙwarin gwiwa wanda zai iya zuwa ya ci gaba da haɗa malaria domin shi ma kokari yake ya tabbatar da jinsin ya ci gaba da wanzuwa a bayan kasa. amma mu a matsayin mu na masu kula da wannan yanayi ba a zaune muke ba mu ma muna bincike inda saurayen nan suke muna kama su guri guri muna kiwon su muna fito da ɗabi'unsu an samu wani tabbataccen abu wani alkalma da bincike na kimiyya da kan cewa sauran na misali wannan ya sha ban da wannan kasar mutum ko a ya shirya wani kwayar magani ta yadda muka saba gani a cikin yanayin da muke zamanin nan arewacin arewa to za mu bi kasa zuwa za a yi mutane bayani ko na mu samu mataki da za a dauka a yanzu haka akwai bincike kala kala da ake yi guwa gwiwar jami'o university university wato jami'an kasar nan da kuma sauran masana a mataki na duniya akan irin wa'annan abubuwa. Dr. Kabir Ibrahim kenan darakta a sashen kula kula da lafiya a matakin farko a jihar Jigawa. To, Allah dai ya raba mu da zazzabin cutar malaria. Halimata Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. A gaida Halima Abdullahi. An ƙaddamar da aikin wayar da kan jama'a game da allurar rigakafin cutar bakon dauro a jihar Niger. Cutar bakon dauran dai na ɗaya daga cikin cututtuka da hukumar lafiya ta duniya ke fatan ganin an kawar da ita musamman a ƙasashe masu tasowa. Dr. Fati Shak Abdallah, darakta ce a sashen rigakafin cututtuka na ma'aikatar lafiyar jihar Niger ga abin da take cewa game da wannan cuta ta bakon dauro. Bakon dauro cuta ne wanda ake samun shi daga wani a kwayan cuta wanda ake cewa virus shi ma virus ne kamar yadda polio shi ma virus ne ke kawo shi to shi kuwa yana yaduwa ne ta wajen ko yaro ya yi tari ko ya yi hatishawa daga nan ya shiga makogoron yaro yaron da bai da rigakafi shikenan shi ma zai kamu da wannan cutar illan shi shine idan ba wai ba kurajen da yake fitowa a jiki kawai ba shine abun ba a'a yakan sa yaro ma ya rasa muryarsa gaba ɗaya for life yaro ba zai iya magana ba ko kuma yaro ya sa ma yaro hannu a ido yaro ba zai iya gani ba kuma ko kuma ya samu kwakwalwan yaro hankalin yaro ma ba zai cika ba kuma ko ya je makaranta ba zai iya sani abin da ake ciki ba to illan shi kenan tana kai ga kisa eh yaro ma zai iya mutuwa idan ya yi tsanani. A nan jihar Niger dai akwai cin tarar naira dubu hamsin ko ma ɗaurin shekaru biyar ga duk wanda ya ki bari a yi ma yaronsa rigakafin da za a fara daga ranar 21 zuwa 25 ga wannan wata da muke ciki. Amma darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger Dr. Aliyu ya bagi Shehu ya ce ba su fatan samun hakan a tsakanin al'ummar jihar Niger. Ba mu yi eh, fata cewa za a samu wannan ba saboda kayi ma ka san yadda mutanenmu suke idan aka ce 'yan bakon daura aka ce ana allurar rigakafin da eh, na bakon ɗoro a guje suke zuwa amma dai kan ba za samu wanda za su yi taurin kai ba idan aka samu wanda suke ce ba za su bi da ba kasa tun lokacin polio muna da doka wanda a cikin dokan an sa wanda bai hana yaransa a yi masu rigakafi za a masu tara na dubu hamsin ko kuma a sa prison ko kuma duka biyu saboda haka wanda bai ki za mu yi amfani da wannan dokan yanzu kamar nawa ne za ku kashe wurin wannan aiki eh to muna fata cewa idan aka hada da kuɗin da za mu su development partners za su ba mu da kuma kuɗin da state muna fata za mu kashe wajen miliyan 60 da wani abu akan shirye-shirye da kuma kadamar da wannan fata dai shi ne a samu nasarar aikin domin tabbatar da cimma gurin kungiyar kasashen duniya masu magana akan kiwon lafiya da su ne ma suka ɗauki nauyin gudanar da wannan shiri mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya a gaida mustapha nasiru batsari gwamnatin jihar bauchi ta gudanar da wata bita ga ma'aikatan lafiya da ke jihar a ƙoƙarinta na ganin ɓangaren lafiya ya samu kulawar da ya kamata a ƙoƙarin inganta lafiya a jihar Bauchi ya sa gwamnatin jiha saka inganta ma'aikatan jinya a cikin ƙudurorinta guda biyar da ta ƙuduri magancewa a jiha. Muƙaddashin darakta na sashen tsare-tsare a hukumar inganta lafiya a jihar Bauchi Yusuf Shehu Doguwa ya bayyana mana makasudin wannan taron. Duk tsare-tsare da za su fito daga ma'aikatar lafiya daga wurinmu ne. so duk kungiyar da suka zo za su taimaka wa jihar bauchi kuma sun biyo ta wurinmu idan gwamnati ta ba mu ok sai mu zo a zauna a tattauna a ga za a yi yawa sai a aiwatar to sanin kowa ne dai ai akwai rashin isassun ma'aikata a ma'aikatun lafiya da asibitoci wanda ma har ya kai gwamnatin da ta shuɗe ta hana ɗaukar ma'aikata a ko'ina amma ban da asibitoci ana ɗaukar likitoci da ma'aikatan jinya da sauransu daga sun gama makaranta sai kun da muka sake samu makarantar mu ta jiha sai aka bata a gwamnatin tarayya ma an buɗe asibiti asibitin koyarwa so kaga tamu bamu da ita kenan to yanzu muna kokarin a farfado ta ta ci gaba da aiki ta ci gaba da yaye ma'aikatan saboda a samu a cike gurabun da aka rasa din to shine makasudin taron za a tattauna a ga ya za a yi a samu isassun ma'aikatan kuma ingantattu don aikin ya inganta to matsaloli na gaba ga musamman dai layin ungozomomi ba mu da su har ma akwai bincike da aka yi shekarun baya aka samu jihar bauchi da sokoto su suka fi kowa rasa mata masu ciki da ƙananan yara a najeriya saboda hakan ya kawo aka kawo wasu tsare-tsare ka taba ji ana magana wata kungiya tishi to suka shigo suka iya kokarin su aka koyar da ma'aikata har ana neman ya za a yi a kawo ma'aikatan agaji su zo su taimaka tunda babu ƙwararru to sun yi iya kokarin su sun gama sun gama nasu wannan shekaran sun ma tafi to kaga yanzu kuma ga sabuwar gwamnati ga sabon aiki ya zo dole ne mu dage mu ga ya za mu don mu inganta lafiyar mutanen mu gaba ɗaya ko yusuf shehu doguwa mukaddashin darakta na sashen tsare-tsare kenan a hukumar inganta lafiya a matakin farko. Dr. Bello Ai Muhammad ma'aikaci a kungiyar lafiya ta duniya. Akan inganta lafiya jihohin nan guda biyu shine karancin ma'aikata din. Na ɗaya kenan na biyu kuma sanin cewar ma'aikatan sun taru ne a wani a waje guda musamman a capital cities din kuma ƙauyukan da ya kamata ce suna can wajen aikin babu su. Kenan na biyu karantun da ya kamata ce suna producing ma'aikata din kamar makarantar aikin nasin nasin da kuma ma'aikatar health technology take ningi suna buƙatar accreditation daga ƙungiyoyin hukumomin su na na ƙasa so dole ne sai an zauna an tallafa karfi da karfi an taimaka wa gwamnati domin ta inganta waɗannan makarantu suna producing ɗin waɗannan ɗalibai ɗin da kuma ma'aikatan suna aiki a waɗannan asibitocin jihohin nan guda biyu gurma gwamnan jihar bauchi ya kaddamar ta ƙudurinsa guda biyar na harkar lafiya so da godiyar ubangiji na uku ɗin yana magana ne takamaimai akan harkokin ma'aikata so ta haka ne kuma muka shigo ɗin muke taimakawa domin mu tabbatar cewa gwamna ya sami nemi biyan sa akan wannan namba ta uku din wanda yake fokusin akan ma'aikata din ba da kuma shi taimako da zamu bayar din zai is wide yana da faɗi yes so ya tsaya kan kawai abin nan halayyar ma'aikata ya ci gaba da ba da tallafi akan tabbatar cewa makarantun wani sun sami ingancin da suke bukata kuma na uku kuma cewar ma'aikatan da suke aiki a cikin jihar sun sami dukkan train da suke bukata don su inganta harkar lafiya na marasa lafiya da suke zuwa neman taimako a asibitocinmu na bauchi din ga shi wannan mitin da muke yi zai fokus fokus ne akan developing din policy taimakawa gwamnatin ne samun biyan bukatunta akan manufar da ta dora akan harkar lafiya din a wannan jihar din so Bauchi state ta zama kamar zakaran gwajin dafi ne wajen developing nata policy din da wuri kuma ga shekara ta zo karshe so ga budget yana neman farawa Dr. Bello Ai Muhammad ma'aikaci a hukumar inganta lafiya ta duniya kenan Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya a gaida Amina Abdullahi Girbo Da wannan rahoto na Amina Abdullahi Girbo muka zo karshen shirin na wannan makon. Don haka sai a biyo mu mako mai zuwa a daidai wannan lokaci domin jin mu ɗauke da wani sabon shirin. sauraro a nan damu da sa'aya cikin shirin na yau sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana. A madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu, Ibrahim Alfa Ahmed ne a birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya. gai da Malam Iro da tawagashi yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. Kafofin yada labaran kasar Faransa sun ba da rahoton cewa rakodin da aka samu cikin jirgin saman fasinjan kasar Rasha da ya faɗi sun nuna cewa tashin bam ne ya sa jirgin ya hatsari a Masar a makon jiya ya kashe dukkan mutane mai tanda 24 waɗanda suke cikin jirgin. Wata kafa ta bayyana cewa masu bincike sun tantance cewa bayanan rakodin da kuma maganganun matuƙa jirgin da aka yi nazarinsu sun nuna cewa komi lafiya na nan lafiya da ya kamata a cikin jirgin sai bayan mintoci 24 da tashin jirgin haka kwatsam sai aka ji shiru ɗaya rakodin kuma sai ya ɗauki sauti wani ƙara da ke nuni da cewa bam ya tashi a cikin jirgin Bayan an yi shekaru bakwai ana yin muhawara jiya Juma'a shugaba Barack Obama na Amurka ya yi watsi da batun gina bututun mai na Keystone da ake ta cacar baki a kai da ake son ginawa daga jihohin da ake haƙo mai a ƙasar Canada zuwa yankin tsakiyar Amurka. Shugaba Obama ya faɗa a fadar White House cewa bututun mai mai tsawon kilomita 1,900 ba zai biya buƙatun Amurka ba. Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lahiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.